أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai sarafi da sallamawa ga sayyan halitta annai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barka mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Juma'a goma sha tara ga watan Zulhijja. Hijiran annabi sallallahu Alaihi arba'in shekara bakwai. wata ta dace da biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da mu cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid wallafar ashek al-doktor al'allama salih bin fauzan bin abdullahi fauzan حفظه الله تعالى ورعاه wannan kuma shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi insha Allah a zaman da ta gabata mu yi magana akan abin da ya shafi sihiri hukunce-hukuncen sihiri a yau zan magana akan alkahana wal irafa muka ce ana cewa alkahana kuma ana cewa alkihana duka ya halatta a yi ma kafin fat'a ko a yi ma kafin ɗin kasra duka yana nufin abu ɗaya yana nufin bokanci kai duka yana nufin bokanci sai kuma al'irafa da shi kuma yana nufin duba buga ƙasa halaki wa huma iddi'a'ul ghaib wa ma'rifatil umurin ra'iba duka bokanci da duba duka iddi'a'i ne na sanin gaibu iddi'a'i ne na sanin al'amura waɗanda suka ɓuya ke kal'ikhbar bi ma ta yaƙa'u fil ardi wa ma ta yahsulu kamar ba da labarin abin da zai auku a bayan ƙasa ko abin da zai faru wa aina makanu shay'il mafqud ko kuma a ina ne ba da labarin a ina ne wannan abin da ya ɓata yake wani abu ya ɓata ana nema ba a san inda yake ba wai sai su ba da labari ce to yana guri kaza yace wa zalika an qari istikhdam ash-shayatin hakan kuma yana faruwa ne ta hanyar hidima neman hidima daga shedanu mana shedanu su ake nema su yi wannan hidima din alladhina yastariquna as-sam'a min as-sama' shekanun da suke satan jin tattaunawan mala'iku daga sama. karanta mun yi irin wannan bayanin a baya ku? shi ne a nan Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana masu sotu a shu'ara Allah ke cewa kul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون التي هل أنبئكم شبه ذن سند كوبا على من تنزل الشياطين abada suwane شيطان سكي suke saukowa zuwa كي كي متساقو Allah ce tanazzalu ala kulli afakin asim suna kai saƙo ne ma dukkan wani makaryaci mai ƙirƙiran karya kuma mai zunubi mai laifi haka sai Allah ya fuskanta waɗanda shekanu ke kai musu saƙo da masu ƙirƙiran ƙarya ba kai masu ƙarya ba a masu ƙirƙiran ƙarya kuma ta da sigan mubalaga kamar ya nuna maka babu wani makaryaci sama da su sun fi kowa ƙarya babu makaryaci kamar boka da ɗan duba sun fi kowa ƙarya kuma Allah ya siffanta da asihim masu zunubi masu laifi zunubi mai girma bisa Allah ya kawo da sigan nasara Da ya suke Allah ta yi sam'a suna jefa musu abin da suka ji allate wa aktsaruhum kadibuna amma mafi yawansu makaryata ne mafi yawan makaryata ne قالت وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة yake yadda abun yake faruwa shine shekani sai ya sai ya sati wata kalma ɗaya daga cikin maganganun mala'iku ayyuqiha fi qudunil kahin sai ya jefa wannan kalmar a kunnin boka wa yakdhibu ma a ma'a kalma ni kalima mi'atu ba. ko da maza Allah sallallahu ya bayyana shi wannan bokan sai kara da ƙarerai tsari wannan gaskiya guda ɗayan da ya ji Allah ma bai ji ta yadda ta dace ba yace fa yusaddiquhu an-nas بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء sai mutane su gaskata shi sanadiyyar wannan kalma guda ɗayan ta gaskiyar wacce aka ji daga sama ta fahimta don kayo kai sai ka dace da wannan kalma ɗayar da ita ce ka gaskiyan to ya riga ya ce imanin ka kenan idan kai trying kai trying kai trying bai dace ba sai ta ce maka akwai wani ko kuma sai ce shi yana da shi yana da malamai kala kaza akwai ɗaya a gari kaza akwai ɗaya a gari kaza akwai tsora gaskiyan wancan ta kare to bari a nemi wani wanda shi kuma yake da ragowar gaskiyar shi ma haka ta sake neman wani shi ma haka hmm? duk da cewa akwai akwai makareta akwai waɗanda ma ba bokayen bane su damfara suke yi da bokanci aga rikici kan rikici ke damfara suke yi da bokanci akwai wani a garin ne yake a garin ne yake a garin ta bace a haɗa shi da boka lokacin wani abu yake nima a haɗa shi da wani wani malami wanda yake aiki zai mishi aiki ya samu abin da yake nima ya haɗa kai da ya nemi kasar suna da bai ko daga cikin yaransu ya nemo mata yaran sai zai samu wani shi ma a shafin shi goma boka ba ne bai ba sanya ake bokanci ba kawai suka haɗa bil cewa oga ya ce in samu shi wani to wani nan kai ne za mu sai sabon layi ɗan sai sabon layi in haka an faɗa ma oga na same ka daga zaria daga zaria kai za ku rinka waya kuna tattaunawa amma kuma ce a tuka maka sako ta account sai da rinka hannun sako ne na kawo so dan an tura ta account za a samu za a samu matsala shi kenan suka hada suka rinka tsatsa a wajen oga to to kasan da maramin ƙarya ai ƙwararriya ce wata ranar oga ya kai yaran shi makaranta zaria sai kira malam sai to gashi ya shigo zariya yana so ku haɗu ta ana waya daga kashi ko ya so su haɗu tun da ya tsake ya tsaya layin yayar shi ne duka kari shi ne duka gari amma dai sun ɗiba a wajen oga ba za duka akwai irin waɗannan akwai irin waɗannan Allah ka shiryar da mu ba ga wancan abin da yi dukansu na san su ba abin abinda ya damfara ne ba abinda ya shi ma abin ya karfa daga wajen kogon haramun ya karfa damfara kuma zai biya zai biya Allah ya biya shi zai ce ai ai ai ai na hana shi zuwa Jambo. abu amma kana shi a tunanin shi a wajen wa yake boka ne shi za a kama shi da laifin son zuwa wajen boka su kuma za a kama ta da laifin zalunci ba ci dukiyar da ba naka ba ka ci dukiyar wani ba ta hanyar da shari'a ta ta ce a ce ba a kowa ne laifi ne to akwai ire-iren su Allah ta shirya da mu sai Allah sai ba la yace wallahu al-munfaridu bi ilmi al ghayb Allah madaukakin sarki shi kai yake danta da sanin ilimin gayi ومن ja'a مشاركته fi shay'in min zalika بكهانة أو غيرها هو ادعاء tarayya da Allah a wani abu na ilimin gaibi ta hanyar bokanci ko waninsa aw saddaqa man yadda'i zalika ko kuma wanda ya gaskata mai iddia'in haka qad ja'ala lillahi sharikan fi ma huwa min khasa'isihi to lallai ya sanya wa Allah abokin tarayya cikin abin da ke ɗantattun ayyuka ne na Allah. An gani. Dake wal kahanatu la takhlu min ash-shirk shi kuma bokanci kama baka isa ka raba shi da shirka ba ta taqarrubun ila ash-shayatin bima yuhibbun so da aizawa, dawa bokanci shine neman kusanci zuwa ga shedanu abin da shedanun suke so ko bayanin wasu a fatin da ya gabata ko da karanta karimul battar fi tafaddi li sahabatul ashrar na Sheikh Wahid bin Abdul Salam Bali kaga duka irin waɗannan hanyoyin da da da suke bi wajen su istihbarin shedan shedan ya halarto ya zo su faɗa miki abin da suke so kuma ya mutu abin da suke so din da kuma idiman da su kuma za su rinka mata a matsayin farashin da za su rinka biyansa na wannan na wannan hidima da yake musu so da har baka da harkar akan ba ni gishiri ne in ka manda kamun ne in mata an fahimta ku Allah ya Allah shirye da ku alaka sabiya shirkun fi rububiyyati من حيث ادعاء مشاركة الله في علمه ذات شركة الربوبية تتكن ادعاء مريك ومتنيا مشاركة بألا كنت بك إلم قبلتين إلم سنن أول ديك هو وشرك في الألوهية وشركة كإبادة من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة ta hanyar neman kusancin wani Allah da wani abu daga cikin ayyukan ibada wani abu daga cikin ayyukan ibada mutum zai abin da ibada ce ta Allah maɗaukake ciki amma zai ne don ya samu kusancin wani shaidani wani yanka zai rinka yi wani wani nau'i ne na sallah zai rinka yi ya yi sallan karfe kaza na dare ta karfe kaza nan ta wuce in zai yi sallan ya ɗaga hannu sama ya kai kafa ɗaya sama sai kullum kanshi na na kasa ya karanta kaza ya karanta sura kaza amma daga aya kaza in ya zo daidai aya kaza ya tsallake sai karanta da rubas sai ko ba su abubuwan da yawa ko a ce a karatun ba sai ya je guri kaza ko sai ya je makabarta karfe sha ɗaya dare ko karfe sha biyun dare ko ko ko ya tashi ya tabbata ba wanda ya gaji cikin iyalan shi tukun zai karatu iri kaza abubuwan da yawa wanda wanda wanda yake da hankali wanda yake da hankali ana faɗa miki haka kamata yi ta tambaya an ce karfe sha biyu aka yadda ya gota kuɗa da minti ɗaya to sai ka tambaye shi boka da wani agogo da na hannuna ko na hantsatsi na ko na ko na gidana da zai yi ka samu agogo uku hudu biyar kuma ta ga suna tafiya daidai da sakon kuma iri ba zai yi yiwu haka daga nan ma za a gane za gano gane abu ne wanda ba zai yiwu ba zai yiwu Allah ka samu dace قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم rabi abu huraira Allah ya kare da a gare shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ata kahinan duk wanda ya zo wajen wani boka da kaddaqahu bima yaqulu sai ya gaskata bokan akan abin da bokan yake faɗa bokan ya faɗa kuma ya gaskata ya yadda لقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم to tabbas hakika ya kafirce ma duk abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gani a shi kaga wannan ke nuna to in wanda ya je wajen bokan ya gaskata bokan ya zama arni to shi ko bokan kaga shi in akwai abin da ya fi arni shi nan yake kenan yace wa mimma yajibu tanbihu alaihi wa tanabbuhu la shi daga cikin abin da ya zama wajibi a ba hankali zuwa gare shi kuma a faɗa a kanka shine anna saharata wal kuhana wal arrafina na bi aqaidin nan, cewa masu hisa da bokaye da 'yan duba suna mayar da aƙidan mutane ne zama kayan wasa suna wargi ne da wasa da aƙidun mutane bi haitu yazharuna bi mazharil atibba ta inda suna zuwa ne da suka na cewa su likitoci ne su masu magani ke ai mai magani ke ai mai magani ya'muruna al-marda bi-dhabhi sai su umarci mara lafiya shi zai da lafiya miskin shi magani yake nima alhali wanda ya zo magani a cikin shi azzalimi ne mugu ne ya sa ke yanka don wani Allah maɗaukakin sarki ce to ka samu dabba nau'i kaza dole sai nau'i kaza nan to shine abin da shedanin ya fiye so kuma in za a yanka zama karfe kaza ko ma in za a yanka ma ya kalli yamma ko a yanka a tsaye a a yanka ya kalli gabas ba ba za a yi bismillah ko kuma a yi bismillah ma karka da ka fi naman iyalanka ka kowa ya fi naman Kuka ka tabbata gefen da za ka fi gefe ka gane, in ba gefe ka ba karka ci kuma a haƙa rami kafin a yanka ana yankawa a tura ke ramin a barci, ko a yanka a barci a gurin ko za ka yanka sai ka da duka barci a gurin da tsawon tsalwon tsaltsinsa duka ko a yanka kaza ne a fige aka fige a kasa cikin sai a buɗe sai a ije a guri kaza ko a bar shi a guri kullum na ina ina karanta irin wannan sai na tuna abin da ya faru lokacin muna makarantar shan gumi primary mun je makaranta da tsafe hanyar mu ne yan sammako tsafe a daidai hanyar jikin masallaci zai gangara fito da kai farko faɗin sai ga wata ƙwarya a cikin ƙwaryar da kaza an kege an yi komai an ja an buɗe amma ba dafa ba an buɗe cikin a cikin kazan aka zuba aka zuba su goro da su suwe da waye ɗewa a cikin kazan a cikin ƙwaryar ko mu ɗaliban makarantar izala ne mu muna gani ko muka ɗauka an ƙara zuwa makaranta malam Salo, ne rahimahullahu ta'ala tsara ruwa cikin malai muka bashi ya ɗiba su ya rarraba mana ya zuba goron aju a zan yaje aka yadda shi kuma ga mu har yanzu lafiya lau Allah duk muka sha su din abun mu ke rike goron kanti ne kawai abin da zai faru zuciya ne zuciyarka ne zuciyarka ce ta yadda cewa wani abu zai faru shi sa wani abun ke faruwa kai illa a cikin jami'i sallah ba wuce ta a cikin jami musamman sallan asuba da sallan la'asar ka ga wallahi ba abin da zai same ka abin da zai same ka abin da zai same ka malayi malam muhammad umar allah ta'ala haka wajen makabantan gummin gidin nan ya fito yana tafiya suna tafiya a mashin haka sai goto a mashin su biyu sun kakin mashin sun fito daga cikin makarantar sun zo sun hau mashin za sun juya sai shi ya ce ma wanda suke tare su tsaya suka shiga ya ce mu ta zagayawa duk inda muka ga jikin kabari muka ga an yi wani haƙa sabo mu mure suna zuwa suka ga jikin wani kabari haƙa sabo suna buɗe suka ga wasu layu ne da wasu allurori an tattaka a jikin layin wa'in tattalin suka zo suka aka tsofa a cikin kabar suka fi dalka kwantance suka buɗe ya je gida ya ƙona ba shi kenan ba me zai faru kuma ta abin da zai faru abin da zai faru da haka suke zuwa sai su ba wani lafiya nan ce ya ce bi an yi zuwa hurufan harufan kaza wa kaza ce ka je kanka wata akuya da sifa kaza da kaza au da jaja ko kaza au yaktubuna lahum at-talasim ash-shirkiyya wa at a shaitaniya. shaytaniyya su rubuta musu su kulle na shirka da na shedananci bi sifati huruzin na wata sifa ta musamman za a rubuta bismillah haka bisa bismillah mimun din za yi shi babba ar-rahman ar-rahim din za yi a cikin mimun din na ar da na rahim za a yi babba za a rubuta sunayen wasu a a rubuta rubuta haka za su yi wani tsari wani abu na yadda shekarar suka ce su yi yace yu'alliqunahu fi riqabihim sai su rinka sai su rinka sai su ma mutane su rinka yatawa a wuyayin aw yad'unahu fi sanadiqihim ko kuma su sa a cikin akwatinansu. su ta sanadiq jam'u sunduq cikin akwatinan ajiyansu. su ko fi buyutin ko kuma farata a gidajensu. su su rarrata ko a haƙa rami a gida a ce ana haƙa foundation ɗin gidan to a sa shi a foundation a gina gidan a kai ba akwai wani da zai tare a gida ne an yi rami an ci shuka ƙwarya da waye a gidan sun ce abin da aka amma a sani na a anguwan a gidan aka fara fata a sani na kuwa ga wani walamun a sani na dai a anguwan gaba da a shiga gidan wani suka canza a yi a gidan ne farko ya kai so biyu ko so uku ka za ka fara wani gida amma an binne ƙwarya ya fi goma sha a don a tare a gidan ba fi goma sha haka duk hayaniya ce kawai haka ta kasa da irin wannan fuskanci malaike wal ba'd al akhar wasu kuma yadhharu bi mazhar al mukhbir an al mughayyibat su kuma suna bayyana ne da siffa na masu ba da labarin abubuwan da suka buya wa a ashiya al-maqquda ko guraren abubuwan da suka ɓuya bi haythu ya'tihi al-juhal sai inda za ga jahilai suna zuwa wajen mutum a yas'alunahu anil ashya ad-da'i'a sai su ka tambaye abubuwan da suka ada akali na karasa fa yakhbiruhum biha sai su ba su labari game da wannan abu aw yakhbiruha lahum biwasitati umala'ihi min ash-shaytan ko kuma su ɗauko abin su kawo mata amma ta hanyar masu musu aiki daga cikin shaytanu daga cikin shaytanu yake wa ba'dhum wasu kuma daga cikin bokaye da makirtan yazharu bi mazharil wali suna zuwa ne da fuskar su waliyai ne da su waliyai ne alladhi lahu khawariqun cewa yana da wasu abubuwan da suka a al'ada wa karamat da karamomi ka dukulin nari kamar shiga wuta wala tu'assiru fihi kuma zai shiga wutan wayya fitar da abin da masa yake shi sharifi ne wutan kama shi ne da abu lahab bai shiga wuta ba ne sharifi ba shi ne dangantaka da annabi ba wanda abu lahab bai shiga wuta ba Allah bai ce sai la'Naran, naran za ta lahab wa mar'atuhu hambalat al-hatab fi jidiha hablum min mas ashar suka kenan kaza Allah yi manzo Allah ba ba dangantaka ba man lam yusri bihi amalu man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu haka manzo Allah ya faɗa duk wanda aikin sai ya gaza kai shi duka shi ba zai kashe ba dangantaka kaɗai na kaiwa da abu talib da abu lahab a su ne tsawon farko a aljanna su ne tsawon farko a aljanna amma ba ruwan Allah da dangantakan ku zai ce sharifin shi ta bai kama shi wa zaraba nasahu bisilah ko mutum ya fiti kanshi ko ka shi saboda shi walittaka ne ba za ta kama shi أو وضع نفسه تحت عجلات السيارة سيارة ولا تؤثر فيه ko mutum ya kwanta a jikin shi da mota da kayan mota kuma kayan motan ya wuce ya tashi ba abin da ya masa wai duka karama ce ƙarya ne bokanci ne har ne ne boka ne ce a ghairi zalika min ash-sha'awadat ko wani wannan daga cikin surkulle allati hiya fi haqiqatiha sihrun min amal ash-shaytan wannan duka a hakikanin su sihiri ne daga cikin ayyukan shaytan yajri ala aidi ha'ula'i al-fitna kaga suna faruwa a tare da waɗannan mutanen saboda su fitini al'umma aw hiya umurun tahyiliyya la haqiqata laha ko ba ne cika wukan nan ba wuka bane a hannunsa rufa'ira ne wukan yana daidai yana daidai kwayan idan ka ne kake ganin wutan. ɗan wutan yana daidai kwayan idan ka ne a nan kake ganin wutan. amma ba wuta ba ne ba wuta ba ne shi ne takayyulo da ido ke shina irin abin irin sihirin mutanen abin nan fir'auna ku Allah ce saharu a'yunan nas sihir ta idanun mutane mana wannan macizan da kafir aunan suka mai da igiya suka zama maciji Allah ce a ah, macijin a daidai idan mutane ne ke kallon maciji kana daidai idan ka ne aka sihirce amma hakikanin igiyan ne abin shi shine rufa'ido kenan masu rufa'ido aka ce idan ne suke sihircewa kai idan ka da za a gani shi ake sihirce shi yace aw hiya umurun takhayyuliyya la haqiqata laha ko amara ce ko ta ido babu haqiqa to bal hiya hiyalun khafida dabarbaru ne kawai ya ta'afuna ha a mamal anfar Wanda suke yi a gaban idanun mutanen jama'a ya ce ka amali saharatu fir'au bil hibali wal asa ko wal asi kuma irin abin da mutanen na fir'auna suka yi da igiyoyinsu nan da sandunansu idanun mutane haka kuɗa ne kuɗa sun sirrice duk idanun mutane ne ba hakika ne amma hakikanin igiyan igiya ne ko bai tsinta daga asalin sa ne igiya ba amma a daidai kwayan idan ka sai suka ganin makijin ba ka rufa ido ko mutum ya sa misalla ya ce ya sa ta wannan kunnin ya ce ta wannan kunnin sai a idan ka ne aka sihirce kake ganin an sa misalla a wannan kunnin ya fito ta nan an fahimta ku duka ayyuka ne na shedanu na sihiri sai ma ne ya kawo labarin wani abu da ya faru da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda zamu karanta shi a takeice yace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yayi tattauna da wani mafirci hasabin addinin Bukhariya dan Ahmadiyya ar-Rufa'iyya shi wannan din malamin Ahmadiyya din sai daga murya yake cewa nahnu lana ahwalun kaza wa kaza yace mu mutane ne daban muna da kaza muna da kaza ya yi iddia'in wasu ahwal wanda suka suka sa'a al'ada ya ce su suna shiga wuta ba abin da yake musu suna kaza suna kaza suna kaza ya zama gungun shi shekul islam ne taimiyya rahimahullah ya ce shi ma sai ɗaga murya sai ce to ina ina ƙalubalantar duk wani ba ahmadi tun daga gabashin duniya har yammacin duniya cewa duk abin da suka yi a wuta tunda sun ce su suna da wannan abin nan karaman su sharifai ne wuta ba ta kama su yasa suke shiga wuta to na kalubanci duk wani dan gaijin ahmadiyya abin da ya a wuta ni ma zan yi ku zo mu gwada ku zo mu gwada duk abin da ya a wuta ni ma zan yi shikenan dan shekul islami sai ya rahimahullah yayi wannan yayi wannan challenge jama'a da yawa sun masa sun so su masa inkari akan ya zaka ya kai zaka zaka kona sarki ta aina da barbaru ne kawai yace lahum hiyalan ittiqalidin na yace wasu da barbaru ne suke yi suke shiga wutar yace yasna'unaha min ashiya'in min duhni zafadi'i wa qashrin naranj wa hajar talaq yace wasu da barbaru ne suke yi su samu wani shuki na ya kira qashrun naranj da wani dutse da kira hajarul talaf sai su hada da mai man kwado sai su kashe kwado su tatsa man kwado sai su hada sai su rinka shafa a jikinsu to in suka sa hannu a wuta wuta ba zai kama su ne ce wannan ne dabaran da suke wani abu bane ba karama wacce ya ce ko naka in kuna so in kuna so ku fahimci haka shi jagoran su, gashi a zaune yanzu yi wanka a wanka tas da soso da tabulu mu wanke jikinmu tas kuma baɗa jikinmu da kananzir ko da zakir sai mu shiga wuta ce za ku tabbatar da abin da muke fara dabara ce kawai kuma ko na najeriya haka ne akwai mai da suke shafawa ne a jikinsu in suka shafa suka shafa in suka sa hannu a wuta su ma nan har da man kwaɗan suke amfani da shi to suna ka sa hannu a wuta ba zai kama su ba sai wutan ka tura wutan hannun amma yana cin kuma yana cin daidai inda man yake kuma ba za su bar shi ya daɗe har ya gama cin man har ya shiga hannun mu kawai za a yi ne na ɗan su, a nuna maka eh ai tare da ke shiri shi kenan sai sai shiga da faɗin rai mayaudari sai Ya ce a zo a yi wanka suka ki suka rinka ja da baya Ya ce to in ma ba ku yadda ba to hannu ko mu wanke hannunmu da toko da sabulu sai hannun mu baɗe shi da zuwa kada sai ke ce mu sa yatsan mu wuta ni in sa kai ma ka sa yatsan yanzu ba duka jikin ba yatsan kawai a sa duk wanda yatsan shi ta kone makareci ne ibnu qayyim ce, jama shekul islami taymiya yace yace malam za a samu matsala fa yace ah, wallahi ina da yaƙinin tunda ina so in fara gaskiya ne tauhidi wutan ba zai kona ni yace shi yana da yaƙinin, tun da ai yana so yayi ne sun ya kare tauhidi to wallahi yana da yaƙinin, cewa wutan ba zai kona shi haka wancan ya gudu ya gagara yi wa buhi tallade kafa shego zai ce duk wanda wuta ta kona shi Allah ya tsine mishi albarka kalman da amfani da shi ke ce wa man ihtaraqat tasbi'ahu alayhi la'natullah duk wanda ya tsansa ta kone Allah ya tsine mishi albarka a zo ayi ina yaki ya kauce abin shi wani yana cikin majmu'u fatawa sun kai ya kawo labarin a gurare da yawa na malamin su irin wannan tattauna haka duk da barbaru ne kawai shine a ƙarshe malaikai wal maqsudu minhu bayanu anna ha'ula'i dajjalin yaktibuna 'ala an-nas bi mithli hadhihi hiyal al-khafiyya yace abin da ake so ka gane shine waɗannan maƙaryatan suna wa mutane ƙarya ne ƙarya suke yi da irin waɗannan dabarbaru waɗanda suke koyayyu kawai saboda su yaudar mutane su jefa mutane zuwa ga halaka Allah ka kiyashe mu ka kare mu daga fada zuwa irin waɗannan halaka din ka bokanci dabara ce wanda ke kai mutum zuwa ga mutum ya zama kafuri ya bar hanyar Allah Allah maɗaukacin sarki ya tada mu a wannan muka fara gidi Allah maɗaukacin sarki wa mulada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukacin sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira